الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبقاتا لتبتي الله صلاة ينشيش بعمل تبتي عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم يننا تفشكو ya shawar 1436 kalenda Ijiriya na ne da tsafogu sun yi tsagutu 3015 ya miladiyar ya cewa da katon littafin al'aqidatul islamiyya ya sheikh muhammad ibn jamilu binu ko man ga a tawassul wa talab shafa'a at tawassuli ji bi wayan igwatin su'al igabi bi ma za na tawassalu ilallah Allah da kin ya ji tawassuli lo ba yi ciwo eji a tawassulu minhu ja'izun wa mamnu'un tawassuli a dinai ja'izi na mana jina gina a madina wa mamnu a madina kana. a tawassuli ja'iz wal matlub tawassuli na ge kwaci mai wani gayi wa tawassul bi asma'illahi wa sifatihi ya zuji tawassuli lo ba sai ci ga sunan shi ya ce ci ga sifuji wal amali salih ya zamu lutu kirki wa talabi du'a min al ahya'i nan da yazo wa du'a da zai ji bi rayi asali na mai da kirki jina qala allah ta'ala allah subhanahu ta'ala ga walillahi al asmaul husna fad'uhu biha allah da sunan naji wanji wani ne ga da sunan naji tuci wa qala allah ta'ala ya amanu taqullaha ya iman wabtagu ilayhi alwasilata ibn watson bai luba su yi ai bi mana taqarrabu ilayhi bi ta'atihi e watson ba luba su ko bi milatu su ko wal amali bima yurdihi ya mai e ce da bai na ذكره ابن كثير نقلا عن قتادة الحافظ ابن كثير ولا ابن bai دقى قتادة وقال الرسول annabi sa sallam gan as'aluka bi kulli ismin huwa laka Allah mai bawa du'a bi sunan yawa nan samaita bi nafsaka na wala ya titaci wani na nauyi titaci wani ko sayon rawawa ahmad wa qawluhu li sahabi annabi sa sallam make gan sahabi allazi sa'alahu sahabi na nya nabi gan mun ji wa bi annabi ya murafaqata hu fil jannati gon wa gan ganin ya nabi ya lo ajin wa gan wa gan ya nabi da da janna gani mu ya yabata nabi da da janna gani anabi ga inni ala nafsika bi kasrati sujud wa ga je waji taimako ya ce wa dokun bai sai daji wa galo aljanna ma rawahu muslim ai as-sala wa hiya al-amalu salih wa hiya min al-amali salih sallallahu da min ya tukirki jos وقصة أصحاب الغار كقصة يجدها يفقان قرون الذين توصلوا بأعمالهم الصالحة نيجي توصل لبعضي تبي ففرج الله عنهم تيجي ما نانتي نعم، واجب أيبوكو ويجوز التواصل بحب الله جائز له نزاج التواصل يبوي تيجي وحبنا لرسول الله بيبوي نس يدي عن النبي صلى الله عليه وسلم wal awliya'i be boye dia wali jina wali anna hubbana lahum min al amali salih e bona boye ne dia nan da min ya da tujirke ko at tawassul al mamnu tawassuli na so akana wa huwa ngai zai hajati minhum wa bukata jibiyayi kama wa waqi'un al-yawm kinna waji faruwa yi nan wa shirkun akbar shirka wuci ko muyo li layi. llahi ta'ala bada ce lati na gam wala tad'u min dunillahi ga na ji sai cha na ma la yanfauka ina la amfani a waya wala yadurruka ma la gunto waya fa in fa'alta wa ga jihati ga fa innaka idan min adh-dhalimin wa ga fi da mina zalimi da ai al mushriki a ga fi da mini ya mushriki shi mini tawassuli na tsoma ake kambe nan a tawassuli bi jahi rasul ya zargan wa tawassuli ya zargan wa ga wa zuji tawassuli ba su ko ga na biyu? ko yabo daraja biyu? ka kaulika ke zugagan ya rabbi bi jahi muhammadin ashwini sokoto ba na biyu amisagu fa za bidatun na bidiya da annan da annan sahabata lam ya'maluhu ebe ne tiruci sahabi jiwa wa li anna umara ebe ne kuma sayyidina umar tawassala bil abbasi hayyan bi du'a'i ebe ne umar wani tawassuli bi abbasi ko kakuna ba su bi rayu da rayu na amma biya duwi wale bai tawassal bin rasuli ba da mauti mali tawassuli ya nabi zuma ya da riwa wa da tawassul kadi addi da shirki tawassul lirin na wajen wale shirka wa wa zalika idza ta kada ya ga bi aqida an Allah muhtajin li wasita bashar ga sai da bukatun wasita yin zawangi kal amiri kemne da shi wal hakim da zane jan kunci ne wali an na wuce ba bil makhluqi ya bane zanen wato da da bi makhluqi da na jan dona qala abu hanifa al imam abu hanifa gam akraw an as'ala allah bi ghairi allah mi yanafu na ya bayan bai su ko umaru suna umaru suna sai ce to mi ga aji tawassuli ana zakaru sahibu dulul muqtar adoro muftar min lida te fi jo ana fi bu yo tun e سؤال يجب هل يحتاج الدعاء لواسطة مخلوق لا دعاء با عند بكات واسطة مخلوق جواب إجي لا يحتاج الدعاء لواسطة مخلوق الدعاء عند بكات واسطة نجان لتونا bi qawli llahi ta'ala bu ce na tuna gam wai za sa laka ibadi anni wuji mi shiga duwa ga yatin bu fa inni qaribun hakika mi toba wa bai qawlihi bi ga na nabi sallallahu alaihi wasallam gam innakum tad'una ya tani yene tuyo ne wani qariban umma ba wa wa ma ku ma gani bangani yi rawa muslim ai bi ilmihi ngwa pamba be ne wa pamba ne ilimi su'al egagi هل يجوز طلب الدعاء من الأحياء ما وجه نيزا وا جواب بيجي براينا جواب إيجي نعم إي يجوز طلب الدعاء من الأحياء للأموات جائز نيزا وا جواب بيجي براينا واجب زجاج عندنا يعني قال الله تعالى الله سبحانه وتعالى يخاطب الرسول حيا عن الله ابن ابي تشي نتشي براينا كو واستغفر لذنبك wa gafara zunubi yawe walil mu'minin wa ma ba gafara mu'mini ji wal mu'minati dan gani be mu'minan zagi ji wa fil hadithu sai ladhi rawahu tirmidhi hadisi na tazo al imam tirmidhi ci gobe nan anna rajulan kire da bagin doci darir al basar na annayena yana atan nabiyya umbe ba annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ngaudu allaha an yi afiya ni annabi ba su kwa duwa su kula ni ya lafiya su'al igami ma iya wasitatu rasul sallallahu alaihi wasallam fi wasita ya tucho jawab eje wasitatu rasul wasita ya tucho ngai iya tabligun wuyo kala ta ce na tuna gan yayiwar rasul ya ce ba ligma unzila ilai kamin rabbika wuye na cin biyawa daga ba sai ce yawa gonan wa kala sallallahu alaihi wa wasallam annabi sa sallam gan allahu mashhad allahu jiri jawaban li qawli sahabati wai ganna ga yin shi yin ganin sahabi shi gan na shahadu annaka kadi ballagta ya jiri ya jiri kide wa yayin gunan rawa muslim tàbí náà bá àwọn ọ̀nàkọ́ ìgbà kàtó yá àwòfò náà nga a ọ̀tọ́lẹ̀bù ṣẹfàá tàwọ́sùlù jí a. ẹ tàwọ́sùlù ẹzù wá sọ̀mbù lọ́bẹ̀ yẹn tó èkì kó ko? bè yẹ tún yẹn sun nẹ́jì yẹn tó èkì kó bè sífẹ̀ yẹn tó èkì kó bè yẹ tún kíríkì ko bi aduwa yin zandoci wuce gadi ma za na tawassalu ilallah da kishi ya ji tawassuli lo ba ta yace ga a tawassulu min wuja'izun wa mamnu'un tawassuli adenage na a madenage anu mini tawassuli na gena waje tawassuli be su na shi ya tsoye ci ga sifati ya tsoye ci bi aduwa ya za kirki ko duwa ya zakirki ne bi rayuwa na ko gangani bai to ya tuwangi na waje tawassulu ba sai ce obi sun nuji ya razaku ya miyaziki ya alimu ya nilini ya wahabu to amira da yake bai bashi ko ya hayi ya mu, ya nini wangi ko ya man la yajidu shawt la ardu wala fis samai aslim so la zawami oje wani su ne to ce wala ta wasu lidan ogo wani lai lasma wani husna faɗo biha ce ji yasu na wangi wangi ji ya gaje lasna na ji ci kulidu wallaha a rahmani ayyan ma tali'u falau lasma wani husna ɗayi allahu ko isramani ndo ne ga ina Allah ji sunan shi, wata zuna rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin rabbana tayki yayi zalamna anfusana ya mini zalunci wa in lam taghfir lana ka mu fabinya wa tarhamna wa togu yayya lanakunanna mai ta da min al-khasirin zai jajin hasara nan ngole eh, ba duwa bi tuci amma ngole su tuci wani tawassuli rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di sai ki kamra bi mulki na ngo zando yin mi bwana rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ri pata su ne sai ki gaji kiyo gaji tawassuli allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka سميت به نفسك أو أنزلته au كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك من في بعد وانا بغن نقول لي وانت yozo to ko sai ba wasu ga sunan dole ne yau ne da ita ta go ko Allah zan ne cinye ali tawo ko wasu da mini ili gaibu e bayan da ne sai ci ji tawassuli sai ce ya yawon lazi na wani yana ja imani jinan istakulla ya suna ya sai ce wabtagu ilayhi wasilata mai wasu mai lubu ai bi ma na takarrabu ilayhi bi sa'ati wal amali bima yurdihi ai wasu balu ba su ko bai mi lati su ko molotu na sai ta jiya daren bai ne ibn kasir dubo ko annabi sallallahu alaihi wasallam ga alka bi kulli ismi wa lafza mai tabi na su kan ta tafi kitabi ka da karshe ko rawahu ahmad wa qawluhu bai ganu gan li sahabi ya sahabi allazi sa'ala wa nabi anabi sallallahu gan murafaqata fil jannati wa wa gan da jannabi anabi na anabi gunga a inni ala nafsika bi katrati sujud wa ga jo dokun gangani be sujada ji ko ma da ga ga wa da janna ga jo dokun gangani be na tila ji go din ne amalun salihu na sahabin ne anabi wa ga sahabin no jikina wa fiu jina ku yau ko ai as-sala bi ma'ana sallah wa hiya min al-amali salih na da mini yatun kirkiyo e gogo e daga ga waye gangani ga tsoyaci e ji tawassul ne ba tsoyaci be kijiyo be sune jiya tsoyaci ya rabbi ya mini kirki ya rabbi zawujini bi asani zawjatin ya alimu ya mi ilimi wangi ya hayya qayyumu azuba mije ya kazan ya mi khaira mo ya mi alkhairi alkiyanu ko ya wasoye ngole suna ya tsaye ci ko suna shi ko sifati ya tsaye ga wala ji tawassuli eke ezeke da tun guru nuji na ji tawassuli sai ci ke basa la su ba ni jina a sare mi so sai ci ke basa ke bo alkura da mi ba tuwo lozi na aka zaji ya mi ko sai ci ke basa la juma ni mi jina aka zaji ya mi sai ci ke bo azu ya ramadan na gobe dana mi ci fe dana na wakati wa mi jarabawa kiji na ba da tawassuli bi amalun salihu na wato jiyo ne kuyo rabbana na, samina munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna sai ki wani zane yi zaji ne yi zaji ga yi la imani ji na yi ma imani ji ngole fa amanna ima imani ji ya ba masa ko to ba imani ji ne ji na fa fil lana fa da yi ngole tawassuli na bi amalin salihu ko ji ga ne um kisa sabul bulgari dabo ki kisa sabul gari kisa wanci da kuka ali ta fi na ta fi imamu na wannan na sabara ne riyadu salihin zaguta da ba alim sa sun ga zaguta ne da ba sai zuzaliyani sama ci biya shi ko ji gani ku sama shi na su kuma shi da so fi ban ko ruwa ciwo ta ku dai pindi daga fitin fatiwa ta ku fete ba ban ko ruwa a shi zaguta fi wu a ga ta ɗiyan doro a zai gwai da na rasu zan domi ne buji ta wasu libe kiyan bai tuwa da yadda nun galo ne zai nimi ne abu ga tsoyaki wujen na ko nan wuce ma wani fe yi ujin wa yi ufin wa din yi wa yi yabu wa ji kula ji wani umar da yi tiya yi nun da yi uje ji kalin nan wujina ebogo tsoyaki efu mo beda ngoli anyi uda uda uda ngi ti waji to no anwa ji da soro fa anyị ka yu yu na nan ya ni li ani eji joji mo pe pe pe ya ta pe ba bi ka yu lu ya na pe ne no be se ga on la yu zo mo be yo so ti e un ga na ji e so e ata pe ya yi ta ya ama na ala ke ya wa ro e da ba ti kanji sun ga so yaci aje za ta bo in za jin do ciro e jin dajin wuro ufe safi muyi umma je bo yi u gaje min da je baji be za je wo ji da ya kan e fo ci ma be da mo ci ba de kiyo mo ci ba lo de rin do ci mu de bukata en sai mo ko be wo mo wuce yato kanu yiwu jiwun taimako yan wule wuyu na gaskiya sau ga yaci lafiyoyi ba ta yi zagin na tuwa kwami ta ne gwai ni din nan da yi nimbo nan in zagin na ce gagan zakazan su da ya so ya ci ga ɗero kama sai da ya ci wuyi so ya ci wunga yi togo ogo nga wunda ya ci da yin zagin wuce

a to kisa dai zaguta wanci ya ta da nan amma un fosu wa di sun ga ce ki tartibun nan amma zaguta ta ga ta da nan kisa wanci bo wa mani ta wasu ga sokoto wo goyi ne midiya ne biyo na sai ki ji kaza yani ngo ji ga nya ko ngo le ne ji tawassuli na ji jaizu na ji dai na na nga huwa du'a ila muwati wa fiyo zai ja sunan in ta du la yasma'u du'a kuma law sami'u mastajabu lakum yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la nabiyuka mithla khabir ko fiyo da wa bukata bi yi ko sheyi wali kabari zana suna da sauransu wa guya wani guya wani wani ko guya lafiya guya nasara guya izza guya promotion zanama adda ya nuji ya wani amuwa tun zai ru'a ya yi asuwa ya yi ranya kama wa wakin alewa shirku na kabar kuma alewa doyi zai ja su na gajiya wa bukata wa shirka wajen kwa Wani nawa wala ta domin duni lai ma la ya fauka wala ya duruka fahim fata fahim na kai zami na zalimin ga na ji wa amfani amma alaƙun cewa na gada ya ga bi aji yadda ce ya mo ga ji ya ce ga fi da mini a zalimin ma ga fi da mini ya ta wasu tawassuli ne na giya ko ya zuri tawakkuli bi jahir rasuli ewa yo ngo to ko ya ni ewo ebo yo to kwa mi da aljanna ebo yo to kwa mi gwa be bene ebo albarka yo to kwa mi ji kaza ebo kaza yo a ngole tawakkuli yin no hadith na me ga za ta tu mulla fasalu bi jahi fa inna jahi inda Allah ya zib ya ga ba ya ga je ga to ko ya bo mu nabi ebo ne matsayin wace ba so ko yes matsayin matsayi nabi wace ga amma hadisi na na ja wa kana inda Allahi wajiha annabi Musa alaihi salam dai matsayin ci bai sai ce annabi Musa alaihi salam matsayin ci ga annabi Musa amma hai la matsayin nadi tawassuli ba sai Ko wajen ko sai na Umar mun ya Abbas ga Abbas ya ba duwa yi Abbas ci ji ki Abbas ci ba duwa ngo le tawassuli uji be ki be duwa ya Abbas ngo le Abbas ya rai Abbas madu is like ni gan son fada ne yiwu da hannu mai daga za kirki wa yau lawu da kiyar Allah ahad ya bano mu Qur'an go mu muka zajo mu muka zajo mu muka zajo mai dukun gani mai nafila jo mai dukun gani bi azuzi ina file ya bago to ba so ya ba duwa ni ga sai su yami zaujatan muslimatan mu'minatan qanitatan abidatan salihatan kaza kaza kaza kaza mato ga ba so ci a bayo yanzu ne mijin ba da hannu mun je da na ge yin sahabe ge be ba nabi a ga nabi ba kaza ni wani hadis zai wuka shi ya ga anabi udu la ya ja alani mini so kwa ba so kwa addu'a so kula mi su da mini hagu na anabi ga zan ci adali ga so anabi ba addu'a so kula mi su da mini hagu anabi maga kiyo o da mini an da mini hagu abu da bi ba anabi ga anabi udu la an ya ji ummi anabi ba addu'a so kula anabi uba anabi ga Allahu ma di umma bi urayra Allahu na abu ba ko me ya na zubin maliki wala na zubin maliki bai na zubin ga ni ba duyu mu tuje di mu ya nabi ani zai ba duwa yu don so kuji kiyo ani zai ba duwa yu da sauransu e bago e wa duwa bi la kiriki amma wa ki e di e wa duwa bi la kiriki ngala me ja ki aka e bai la lo ji sababu kan ce la me di ke don da ni wọn mu yẹn san basa ni umeji bọchi ja ni umeji kan umeji tumbu ja ni umeji anti ja ni umeji sagwa ni amẹ́yìn náà wòye dùn òde wòye bá àdúrà yàrá yìí. Nàbàgọ́ súnmọ́ ìdí àbílẹ̀ èjì kan náà sọ Nàbàgọ́ tẹ̀sẹ̀bí ẹgbà bẹ̀rẹ̀kẹ̀tẹ̀ Nàbàgọ́ òde àbílẹ̀ wọ́n ní Nàbàgọ́ òde àbílẹ̀ Ee eh? ya daki da ba go gaskiya ba da da daki ni bibiyo kan ga bida wani na ga lu na yun ko da ba go gaskiya da waye je ne la su kuna ko mai fukajin Allah kiyaye mu fata ni ka so da abele zan do cin gumu chacha ni amma ni na ya ebugo za ke bi kyafu wa ba duya za jiga wa kya jintu ka wa ta ga ji sana wa ta ke ya hmm wuyo ko tawassul bi jayin nabi na ko wai bibiya mun diga tawassul bi jayin nabi shirka re ko ji ko amma mun be jin walo shirka wo wage le ga idza taqada anna allah muhtaj li wasati bashirka al amir wal hakimi li anna shabal khaliq bil maqlub e ga wasita nan ba e ga dun ka ke fayan ko abu hanifa ga akrahu an as'alallah bi ghairi llahi zakarahu sahibu durul muhtar su'al al yahtaju du'a li wasitati makhluq ba addu'a da bukata yi wasitati makhluq la yahtaju du'a li wasitati makhluq addu'a da bukata yi wasitati makhluqa ko wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adhan fatazilu addu'a ga yaciya ila gine na gangan Ya yas'alunaka an sharil harami qitalun fi qul qitalun fi kabir ko yas'alunaka ma za yunfiqun qul al'afu waga tule yas'alunaka an kaza yas'alunaka an kaza afele ku ye gutatu mu kaji amma idza salaka ibadi anni fa inni karimu ne lauga kiyo waga ajibu ta ka ko wanda wa fitayen ibada wa da ba za mu tibe da ojutu ba ka kwa no ajiya su ko straight fa'in ne karibu tun shiga hunsu ba wuje guda wata da'i iza da ani kul inna salati ga sallaye ne wa nusuki to yanzu ni wa ma yaya to rayuwa ni wa mati to ajele ni lillahi rabbi rabbil alamin annabi sallallahu alaihi wasallam ga innakum tad'una sami'an kariban huwa ma'akum zane yi nan wayo motsa ba ma fa magani be yi no le ma iya ma ga guba ade ma'iyatun amma ma de ma'iyatun khassa ma'iyatun amma ko hmm. huwa maku aina ma kuntum ma'iyatun khassa ne la atayid wa nusra nan ga ke innani ma'akuma asma'u wa ara dan da ci magun wuta ma'iyatun amma ma'iyatun khassa ma'iyatun khassatul khassa annabi sallallahu alaihi wasallam ga innakum tad'una sami'an qariba wa ma'akum rawa musulun ai bi ilmi ma'iya ne bi ilmi hal yatalabu du'a min al-ahya in bai zawa du'a bi zai ji Na na'am yatalabu da min al-ahya lal amwati wa wa du'a bi zai ji rayi na wani bi zai ja tunaniya Allah subhanahu wa ta'ala sai ga ga tuci ga wastaghfir li dhanbika wa lil mu'minina wal mu'minati ba gafara ci da ba gafara ko hmm. ya zuni biyar waje wa ba ga faro ya mumini ji gangan mai mumina ji wato cikin fabi hadisi na ta zuna umbe da bu na liman mutum mai gobe nan Za ba a gina ci wane ne ga nabi ƙudula an yi afiya ni ba su kwa zuwa su kula mai ya lafiya in za a gina ci na fiye ji ƙusuri ba sai ya gangane kun da biyu zamani nabi nan ko inda bi ba ni da ni daga in shi ti sabarci wala ki janna mun ga ba wa akuri ji wa ma da aljanna mun ji mun ga akuri ji amma annabi ba ta wuce ga da wuce je wuye laluya udullah Allah atakashaf wa ga ji ba so ko ajuwa ba ta wuce ga je mun ga jiki mu mun ga kiya kuma ani ma to ba yi annabi na rara cikin nabi wuce ga wajen ajili annan wo lokabru ki to ale ba duwa ni yare su'a ya gabi ma iya wasu rasul wasu ta ya tuco wasu ta ya tuco ga tabligon wuya ya rasul balig ma unzila ilayka min rabbika ya tuci wuya yana cibiya daga ba sai ciwo gona annabi sallallahu alaihi wasallam ga Allah mashhad Allah jiri ka ka bin ga iya ga fa ji ga ga na ga ya jiri waye yawu ji ga na ko ma ne zo ma ne ya zaga a ji ba da wuje irin na tuci wuna musa ya gada sai yan doci don waji ne a nabi a nabi sa sallan mawuwa mu sai je buye ya nabi gaiman ciwo ya bai ci ta ciwo yi gaji waje gani waje eh ga e nabi lashi zoye gani da yanin doro ko ji gada ko وموشوه قاسم يعني صلى الله عليه وسلم وشبع يا كاتو يا ونو والعلم عند الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته